da farko yan musulmi Allah ta'ala yana cewa Ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wato daga cikin manya-manyan amfanin inkarul munkar lokacin da aka yi wani munkari aka aikata saɓon Allah a kan idan duniya aka wulaƙanta karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka taka ijima'i na ahalus sunna to daga cikin amfanin inkari duk lokacin da aka bayyana saɓanin shari'ar Allah akwai abubuwa guda biyu akwai ma'ziratan ila rabbikum akwai wato ba da uzuri a wajen Allah wato mun ba wa Allah uzuri cewa Allah mun yi bayani Allah mun kyamaci wannan abu da ya ci karo da shari'arka ina fata muna fahimta abu na biyu kuma la'allahum yattaqun fatan Allah ya sa waɗanda suka saba wa karantarwar shari'ar Allah shari'ar musulunci muna fatan Allah subhanahu wata'ala waɗannan bayaninnika da za mu yi Allah ya sa su zama sanadiyar haskawa mutanen kuskurensu da kuma gyarawarsu ina fata muna fahimta da haka ba daidai ba ne a saba wa shari'ar musulunci sai a ja baki a yi shiru wannan ba daidai ba ne wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa alkhairi a cikinta kuma alkhairi a cikin al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa bushewa ba don haka babu yanda za a yi a samu wanda zai dinga cin karansa ba babbaka yana abin da ya ga dama cikin shari'ar Allah ba tare da akwai waɗanda suke taka masa birki suna bayyana wa al'umma cewa abin da yake yi ya ci karo da shiriyar manzan Allah ya ci karo da shari'ar musulunci ba to mune wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya sanya mu cikin waɗanda suka kuɓuta daga wannan sagegeduwa da wannan ganganci da kasada ta saba wa shari'ar Allah subhanahu ta'ala da fatali da ijima'i na ahalus sunna mune wa Allah godiya mu da Allah ya zaɓe mu ya cire mu daga wannan mugun layi sannan muna fatan waɗannan bayanai da za mu gabatar Allah ta'ala ya sa su zama sanadiyar shiriya ga wanda shiriyar ta ɓace masa Allah ta'ala ya sa waɗannan bayanai namu su zama wato farkarwa ce ga wanda ya manta ko kuma ya sauka daga tafarki na gaskiya jama'a ba tare da ɓata lokaci ba abin da ya faru gashi bidiyo da kuma sauti gashi hoto da kuma bidiyo abin da ya faru ga ƙungiyar izala sakataren ƙungiyar izala malam kabiru gombe abin da ya yi a kwanakin mina a waɗannan kwanaki na zaman alhazai a mina kwanakin jifa akwai taro da suke taruwa su zauna ana yin jawabai a matsayinsu na malaman ƙasar Najeriya waɗanda suka je tare da mahajjata. To Kabiru Gombe ya gabatar da wani shaiɗani cikin shaiɗanu, wani shaiɗanin matashi cikin shaiɗanun matasan ɗariƙar Tijjaniya waɗanda suke yaƙar addinin musulunci suke yaƙar abin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yaƙa da gaske babu ɗaga kafa dare da rana suna yaƙar la ilaha illallah suna yaƙar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna ɗora mutane akan bin zindiƙai da mulhidai suna gurɓata wa mutane addini suna sauke su daga tafarki madaidaici wani shaiɗani matsiyaci ana ce masa munir koza to wai shi ne wai kabiru gombe babban sakataren ƙungiyar izala reshen kaduna yake gabatarwa a mina farfajiyar mina ana ƙoƙarin kammala aikin hajji ana ƙoƙarin kammala aikin hajji aikin hajjin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shi akan tauhidi gaba ɗaya shi aikin hajji an gina shi ne don a jaddada wa mutanen duniya addininsu na musulunci aikin hajji wata gagarumar ibada ce da aka tanada shi yasa sau ɗaya ma kawai ake so ake so ka je ko sau ɗaya kawai aka wajabta wa duk wani musulmi a duniya ana so ka je saboda a jaddada maka addininka na musulunci a jaddada maka tauhidi shi yasa Allah subhanahu wataala tun ranar da aka gina ɗakin Allah tun ranar da Allah subhanahu wataala ya nuna wa annabi Ibrahim condition ɗin wannan ɗaki Allah ta'ala ya ce wa idban wa li Ibrahim makanal baiti sai Allah ya ce Allah tu shirik bi shay'a wannan ɗaki za a gina shi ne akan foundation ɗin Allah bai da kishiya Allah bai da abokin tarayya Allah shi kaɗai yake wahdahu la sharika lahu Allah ta'ala ya maimaita Allah ya ce wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud wa adhdhin fin-nas bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq li yashhadu manafi'a lahum a ƙarshe a jerin gwanon waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ce wajitanibu rijisa minal ausani wajitanibu qawla zur sai Allah ya ce hunafa lillahi ghayra mushrikina bih ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح fi مكان سحيق aikin hajji gabaki ɗaya tauhidi ne labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak gaba ɗaya aikin hajji tauhidi ne ta Allah ne rusa shirka ne da rusa kafirci kuma a ce malam kabiru gombe a cikin farfajiyar ayyukan aikin hajji a nan za ka dinga girmama mushirikai masu kira zuwa ga bautar shehunnai waɗannan tsinannu waɗannan matsiyata waɗanda har yanzu ba mu gama dambarwa da su a kan cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah ba waɗannan fa su ne matasan da tijjaniya take ji da su wajen faɗa da duk wanda ya ce ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta ba kishiya bane ga Allah ba a neman taimakonsa tare da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abun bauta bane tare da Allah ba a ba a neman taimakonsa irin neman taimakon da ake yi wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne ba kishiya bane ga Allah ba abun bauta bane waɗannan matasan malam Kabiru Gombe su ne har yanzu muke gwagwarmaya da su muke faɗa su ne har yanzu suke ƙoƙarin a fatar da al'ummar musulmi kada mutane su gane tauhidi kada a fahimci ma'anar la ilaha illallah waɗannan matasan da nake da aƙida na rantse da girman Allah waɗannan matasan da kake girmamawa kake mutunta su kake yabon su kake musu kirari a filin abin nan mina a filin mina kake yabon su kake girmama su na rantse da girman Allah ina da aƙidar cewa suna cikin waɗanda Allah yace kada a bar su su je aikin hajji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al harama ba'da amihim haza tun hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara takwas Allah ta'ala ya saukar da wannan aya aka kafa doka cewa kada wani mushriki da bai yarda da la ilaha illallah ba kada wanda ya sake kusantar ɗakin Allah kada wani mushriki wanda bai yarda da cewa babu abun bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah kadai duk wanda bai yarda da wannan ba kada ya sake zuwa aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Abubakar ya aika Ali ibn Abi Talib cewa su je su shela su ce Allah ya hujja ba'da hadha al-ami mushrik wa Allah ya tsufa bil baiti uriyan kada wanda ya sake zuwa aikin haji in dai mushriki ne bai yadda da cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah ba duk wanda bai yadda da wannan ba kada ma ya je aikin haji ya bata kansa lokaci Allah bai yadda ka kusanci ɗakinsa ba wallahi tallahi na rantse da girman Allah billahi allazi la ilaha ghairuhu na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa wallahi tallahi billahi munir koza yana cikin waɗanda Allah bai yadda su je ɗakinsa ba na rantse da girman Allah na rantse da girman Allah da numfashi na yake hannunsa ɗahiru usman bauchi ra'sul jarima wallahi tallahi yana cikin waɗanda Allah bai yadda su je ɗakinsa ba waɗannan mushrikai ne na rantse da girman Allah waɗannan mutane mushrikai ne ba su da alaƙa da tauhidi ko addinin musulunci mushrikai ne mushrikai ne mushrikai ne akan littafin Allah mushrikai ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce malam kabiru gombe ka rasa a inda za ka girmama waɗannan mushrikai masu kira zuwa ga shirka da bautar shehunnai sai a inda Allah ya ce a kaɗaita Allah a hana mushrikai zuwa a wannan wuri a wannan farfajiya za ka dinga kirari kana girmama wannan tsinanne waɗannan la'antattu tsinannu waɗanda su suke rikitar da miliyoyin musulmi gama gari abin tausayi su suke rikitar da mutane da yawa suna hana su fahimtar addinin Allah dambarwa yau an yau shekara ɗaya da wata nawa kenan an tafi shekara biyu har yanzu su ne suke ja da cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah har yanzu su suke rikita al'umma akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ana neman taimakonsa tare da Allah duk abin da ake wa Allah na ibada ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ce kuma abin da ake yi wa Allah na ibada ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sunanka a wajen waɗannan zindiƙai shine ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunanka kenan ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mutanen da Allah ya hana su je ɗakinsa kabiru gombe su ne za ka je ɗakin Allah kuma kana yabon su a inda Allah ya ce ma kar su je Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da ami maza jama'a ku biyo ni a hankali ku biyo ni a hankali za mu danna yanzu ku ji abin da kabiru Gombe ya faɗa sannan za mu koma mu warware zare da abawa in allah da za mu haska muku ku gane wai menene ya ja wannan abin ne wai menene abin da ya ja wannan lamari domin ku jama'a ku shaida ne wannan bawan allah malam kabiru gombe ku shaida ne cewa ba haka da'awarsa take ba ba haka kuka san shi ba kuma ku shaida ne duk wanda yake da shekaru zuwa arba'in talatin da biyar arba'in sama da arba'in hamsin duk wanda ya san wato ƙungiyar izala zai yi mamaki a ce yau haka ƙungiyar izala ta koma a wannan lokaci to jama'a in Allah da za mu warware zare da abawa za mu kawo sabuban da suka haddasa ita wannan fitina suka kuma wato rikita ita wannan ƙungiya suka jefa ta a wannan mugun yanayi da ta tsinci kanta ciki ga abin da kabiru gombe yake faɗa yana yaban shi wannan zindiki wannan mushriki bari ku ji ya faɗa da za da shi na yana ganin shi a ya yi kuma da jirgin sa da kara alamar

da yawa marmari masu kyau na alheri suna ruwa da kuma ga shi matashi gare to ku ji dai wannan yabo kun ji dai wannan yabo mai tsadar gaske shugaba ne limami ne na masallacin juma'a mai yada manufofi na alkhairi a cikin al'umma menene alkhairi din abinda suke yadawa na cewa ana ki ana istighasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Faɗa da suke yi da duk wanda ya ce ba a neman taimakon kowa sai Allah wannan shine alkhairin da suke yadawa cikin al'umma ko ɗariƙar tijjaniya menene ya jawo wannan abu ne malam kabiru gombe menene ne ne ya jawo wannan lamari ne, ya haifar da wannan rikici jama'a idan za mu yi wa ƙungiyar izala adalci idan za mu yi wa ƙungiyar izala adalci za mu bambanta tsakanin ƙungiyar izala a yau da kuma ƙungiyar izala a jiya idan na ce a jiya ina nufin farkon assasa ita ƙungiyar da kuma abin da ƙungiyar ta shahara da shi da ayyukanta shekarun da suka gabata shekara arba'in hamsin ko sama da haka da suka gabata ina ba da muna fahimta farkon assasa ita wannan kungiya ta izala shugabanninta malaman da suke da'awa a cikinta babu shakka ba su fito neman matsayi a cikin al'umma ba kama yadda su ta nuna sun yarda da duk zagi da cin mutunci da tsinuwa da ɓatanci har duka da jifa da ƙona musu gidaje da tsangwama da duk wata cutarwa sun yadda sun runguma akan aƙidar cewa a kaɗaita Allah kuma abu sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba na nufin cewa wai ba su da kuskure wai suna wanke tas a'a ina nufin a farkon tashin ita wannan ƙungiya ba kama yanzu da muke ganinta ba a'a sun yadda a wancan lokacin in dai akan aƙida ne a zage su a tsine musu a ce ɗan izala kaza ne a ce in an ga ɗan izala a jefe shi in matansu suka fito da hijabi a jefe su duk sirrin gumu wannan tsangwama da suke fama da ita a cikin al'umma kuma sun ci gaba da da'awa suna cewa a kaɗaita Allah kuma abu sunna a dunkule suna cewa abu sunna kuma suna cewa a kaɗaita Allah amma abin da muke gani yanzu na yanayin da ƙungiyar izala ta tsinci kanta a ciki bayan ta faɗa hannun wato balalau bayan ta faɗa hannun alhaji balalau alhaji balalau wannan attajiri daga jihar taraba wanda ya karɓi jagorancin ita wannan ƙungiya sannan ya saita ta akan manhajin ikhwanin musulmi ya saita ta akan wani mugun manhaji na wasu gawurtattun 'yan bida'a waɗanda za mu karanta muku fatawoyin malamanmu a kansu za ku ji abin da lajinatul da'ima ta faɗa akan waɗannan 'yan bida'a waɗanda balalau yake wakilcin aƙidarsu a cikin al'umma da sunan izalatul bida'a ina fata muna fahimta za ku ji fatawoyin malamai za ku ji fatawar Sheikh Abdul Aziz ibn Baz Imam ahli sunnati wal jama'a za ku ji fatawar Sheikh Muhammad ibn Salih al za ku ji maganar a Sheikh Nasiruddin Albani za ku ji maganar Sheikh Salihul Fauzan za ku ji maganganu na malamanmu malaman ahlus sunna na duniya gaba ɗaya waɗanda ahlus sunna suka aminta da su kuma suka rungume su kuma suke karɓar karantarwa daga bakinsu waɗannan malamai namu sun yi magana akan wannan tafarki da balalau ya jirkita ƙungiyar izala ta koma zuwa gare shi shine tafarkin al-ikhwanul muslimun tafarki na na ta'awanu fi mattafaqna alai wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi maktalafna fi tafarkin wato watsar da karantar da aƙida tafarki na neman matsayi a cikin al'umma tunda ita aƙida tana gadarwa mutum baƙin jini aƙida tana sawa a dinga tsine ma albarka ana zagin ka aƙida tana jan rigima da rikici a cikin al'umma yanda annabawa da suka zo suka samu matsala da rikici da rigima har da yaƙi tsakaninsu da al'umma da mabiyansu tsakaninsu da al'ummominsu to haka duk wanda ya zo ya ce a yi daidai a kaɗaita Allah abu sunna bai zo neman matsayi ko neman jagoranci ba to dole abin da ya samu waɗanda suka gabace shi shi ma ya same shi dole abin da ya samu waɗancan ya same ka amma idan ba aƙida za ka karantar ba to ba ruwanka da tsangwama wallahi tallahi ba mai tsangwamar ka wallahi tallahi ba mai zagin ka wallahi ba mai tsine maka wallahi dai ba aƙida ka sa a gaba za ka karantar da al'umma ba wallahi ka da matsala ba wanda zai tsangwame ka ba wanda zai cutar da kai waddu law tudhinu Allah ya ce fa yudhinun Allah ya ce waɗannan mushrikai sun so a ce za ku rangwam za ku rangwanta musu a ɓangaren aƙida fa yudhinuna su ma wallahi za su rangwanta muku wallahi in dai kuka rangwanta musu wallahi su ma za su rangwanta muku da haka su tashin hankalinsu idan kuka tsaya kai da fata kuka ce sai an kaɗaita Allah sai an daina bautar zindiƙai da mulhidai idan kuka ci gaba da Allah wadai da allolinsu kuka ci gaba da tofin anatsi ne akan ababen bautarsu kuna bayyana wa al'umma wato batansu da wato maganganun shehunansu da aƙidunsu na kafirci da zindiƙanci da suke rubuce a cikin littattafan ɗariƙarsu to shi ne su ma za su tashi su faɗa da ku amma da za ku ɗauki matakin ku sassauta musu yadda balalau da kabiru gombe suka karkato da ƙungiyar izala zuwa ga waddu lautu dihini a sassauta a daina magana kan aƙida a rungume su a nuna cewa su ma 'yan uwa ne addini ya haɗa mu a nuna cewa addini ya haɗa mu bayan mun san ƙarya ne bayan mun san addinin mu daban addininsa daban amma mu yaudari kanmu mu cewa 'yan tijjaniya 'yan uwanmu ne musulmi jama'ar musulmi ga fatawar lajinatul da'ima nan bisa ga jagorancin imamu ahli sunnati wal jama'a wanda ake kira imamu ahli sunnati wal jama'a fi hadal asr shugaba jagora ba wai dan ahli sunna kungiya bane a'a ana kiransa imamu ahli sunnati wal jama'a saboda amintacce ne a faɗin duniya duk inda ahli sunna suke to malami ne babba a wajen wajensu shine Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz babu kamarsa a wannan zamani babu irin irinsa a wannan zamani a shek abdulaziz ibn baz an tambaye su game da ɗarikar tijaniya a wannan kwamiti na fatawa da ake kira da suna allajinatu da'ima lil ifta na ƙasar saudiya suka ce kowace ɗarika ta tijaniya ta ƙunshi aƙidu na shirka na kafurci amma suka ce babu wata ɗarika da suka sani a faɗin duniya da ta tattara aƙidu na shirka da kafirci irin ɗarikar tijjaniya aka tambaye su aka ce idan limami ɗan ɗarikar tijjaniya ya shige gaba ya ja sallah ya halatta mu musulmi mu bi shi sallah a abdul aziz ibn baz da sauran malaman da suke tare da shi a wannan kwamiti na fatawa na lajinatul da'ima suka ce ba a bin malamin ɗarikar tijjaniya sallah ba a bin malamin ɗariƙar tijaniya sallah babu wata ɗariƙa a faɗin duniya da take cike da kafurci da zindiƙanci babu wasu tsinannu maƙiyan Allah masu faɗa da Allah da addinin musulunci a faɗin duniya da ya kai ɗariƙar tijaniya in ji Sheikh Abdulaziz ibn Baz imamu Ahlis, sunnati wal jama'a na gaskiya ina fata muna fahimta yan musulmi za mu karanta fatawar ku ji da larabcinta mu fassara muku ita da hausa abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine muna adalci iyakacin adalci ga ƙungiyar izala muna bambance farkonta da ƙarshenta lallai na farkon sun yadda cewa duk abin da zai same su akan karantar da aƙida ya same su ba su damu ba a tsine musu in dai akan tauhidi ne ba su damu ba a zage su su malam bawa mai shinkafa su malam abubakar gumi su malam eh, abin nan sama'ila idris da sauran waɗanda su ne wato malaman izala ɗin na farko waɗanda su aka sani da ƙungiyar a farkon fari waɗannan ba su fito neman matsayi a cikin al'umma ba ba su fito don su zama masu faɗa a ji a Najeriya ba ba su fito don samun alaƙa da 'yan siyasa ko gwamnati ko shugabanni ba ba neman kusanci zuwa ga shugabanni da 'yan siyasa suka fito yi ba ba neman kujerar aikin hajji suke yi a wajen gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ba ba neman wato faɗa a ji a cikin al'umma suke yi ba ba neman wani matsayi suke yi a cikin al'umma ba kawai sun fito karantar da abin da suka fahimta cewa shine addinin Allah a zage su a tsine musu oho ku karɓa ku yadda kanku ku zage su ku tsine musu kanku abin da suka sani dai shine abin da suka fahimta cewa addini ne to za su isar da shi zuwa ga al'umma inda suka yi daidai da inda suka kuskure amma ba su fito neman wato wani kusanci zuwa ga 'yan siyasa ko neman su zama wasu manyan gari ba saboda karantar da aƙida abu ne mai gadar da baƙin jini jama'a karantar da aƙida ba zai dace da wanda yake neman matsayi a cikin al'umma ba idan matsayi kake nema cikin al'umma idan kana neman kusanci zuwa ga 'yan siyasa idan kana neman jagoranci a cikin al'umma to wallahi tallahi karantar da akida bai dace da kai ba ina gaya ma gaskiya tsakani da Allah in dai cikin manufofinka da suke cikin zuciyarka akwai neman abin hannun mutane ko neman kusanci zuwa ga 'yan siyasa ko neman matsayi ko neman jagoranci ko neman wata alfarma da mutunci da matsayi a cikin mutane to wallahi tallahi karantar da aƙida ba naka bane karantar da aƙida ga wanda ya salwantar da duk waɗannan abubuwa ne wanda ya salwantar da mutuncinsa mutuncinsa ba komai bane ya yadda da duk abin da zai biyo baya akan karantar da aƙida ya yadda da zagin masu zagi ya yadda da tsinuwar masu tsinuwa ya yadda da dukan masu duka ya yadda da duwata duk wani nau'i na tsangwama da cin zarafi da cin mutunci sai wanda ya gamsu cewa waɗannan abubuwa ba komai ba ne ya yadda su same shi to wannan shine zai iya karantar da akida to menene ya samu malam kabiru gambe malam kabiru gambe ai da ba haka yake ba malam kabiru gombe ai da ba haka yake ba malam kabiru gombe yana cikin waɗanda a da da'awarsa wacce aka sani yana cewa menene gyaran hamma ko saitin a gyaran kafureto ne da saitin hamma yake cewa to kaga a lokacin da yake wannan saitin hamma da gyaran kafureto ai kaga ba haka yake ba a wannan lokaci ba haka yake ba ba haka yake ba to me ya ja tun ya koma ƙarƙashin balalau tun da ya koma ƙarƙashin alhaji balalau jagoran neman kusanci zuwa ga 'yan siyasa jagoran neman abun duniya da neman jagoranci da neman kusanci zuwa ga 'yan siyasa da neman abun duniya da yin hedikwata a abuja ina fata muna fahimta yin hedikwata a abuja ƙungiyar izala hedikwatar ta babba tana abuja birnin tarayya wajen wa <laughs> wajen wa birnin tarayya inda ake shirka inda ake kafurci a'a inda 'yan siyasa manya-manyan gari suke manya-manyan masu kuɗi suke to manya-manyan ƙungiyar izala suna can manya-manyan ƙungiyar izala suna can inda manyan garin suke suna gaya wa al'umma kan mimbari cewa suna da masallaci dubu kaza da ɗari kaza da ɗari kaza da saba'in da kaza suna so su nuna wa 'yan siyasa cewa al'umman nan duka fa tana aljihunsu yau idan suka ce a zaɗuwa ne to za a sanar a masallatansu masallaci dubu saba'in ko dubu ɗari kaza da kaza a faɗin najeriya suna da 'yan agaji sun fi adadin sojojin Najeriya suna da malamai ƙarƙashin ƙungiyar malami dubu ɗari kaza da saba'in da kaza da ɗari kaza da goma sha kaza suna da masallaci guda dubu ɗari da kaza da kaza da kaza to wannan shi zai razana 'yan siyasa duk wani lamari na al'umma to sai a nemo su al'umma tana aljihun balalau idan kana neman al'umma to suna aljihun balalau domin balalau a faɗin najeriya yana da masallaci dubu kaza da ɗari kaza ina ba muna fahimta yana da malami dubu kaza da ɗari kaza to kaga al'umma tana hannunsu kenan da haka 'yan siyasa idan kuna neman amara muku baya wajen cin zaɓe da fitowa takara to ku nemi shugabannin izala al'umma tana hannunsu idan kuna neman ka za a nemi shugabannin izala ina ba muna fahimta to waɗannan mutane sun gane cewa ba sa yin cikakken kwarjini ga 'yan siyasa sai sun je baki ɗaya sai sun je baki ɗaya idan ba sun je baki ɗayansu ba to ba sa yin kwarjini ga 'yan siyasa ɗin ba sa yin kwarjini ga 'yan siyasa sai sun je tare sai an je an ce waɗannan su ne ɓangaren ɗarikar tijjaniya waɗannan su ne ɓangaren kadiriya waɗannan su ne izala duk gashi mun zo tare to lokacin da za su zo baki ɗaya abin da za su samu na rabo ya fi girma kuma abin da za a ba su na duniya ya fi nauyi da haka ba za su nuna wa 'yan siyasa cewa akwai bambancin aƙida tsakaninsu ba a'a ga munan malaman addini mu ne muke wakilcin muke wakilcin bangaren ahlus sunna mu ne 'yan izala muna da masallaci dubu kaza da ɗari kaza a arewacin najeriya waɗannan kuma su ne 'yan tijjaniya mabiya rasul jarima waɗannan su ne yan kadiriya dukan mu kaga an haɗa al'umma kenan to in suka je wajen ɗan siyasa kaga sun kawo al'umma duka kenan balalau ya kawo yan izala duka masallaci dubu ɗari kaza da, kaza da kaza wannan ya ɗan tijaniya ɗahiru bauchi rasul jarima ya kawo ɓangaren tijaniya to kaga an haɗa wa ɗan siyasa abin da yake bukata shine jama'a to a nan sai ya ɗauki kuɗi ya bayar ina ba da muna fahimta sai ya sayi al'ummar balalau ya sayi al'ummar ra'asul jarima ina ba da muna fahimta to kaji abin da yake haɗa su ta yanda idan suka gamu ba sa iya sukan juna ba sa iya tuna cewa akwai wani saɓani tsakaninsu na aƙida <clears throat> a 'yan uwa musulmi

to na farko ya ce zai zaƙulo <clears throat> zai zaƙulo wani gwarzo mai ƙoƙari matashi limami malami kuma gashi nan ya dukufa da carbinsa yana ambatan Allah kaga ya haɗa hadda carbin yana yabansa ya haɗa hadda carbi yana yabansa hadda bid'arsa ta carbi yana yabansa to duk wannan ba abin mamaki ba ne waɗanda ba su riga sun san ina balalau ya dosa da ƙungiyar izala ba su ne wannan lamari ya ba su mamaki su ne wannan lamari ya ba su mamaki amma wanda dama ya riga ya san inda aka dosa kuma ya san mutanen nan ina suka dosa da wannan ƙungiya ta su ta izala kuma <clears throat> wanne irin ittifaki ne tsakaninsu da 'yan ɗariƙa wanda ya riga ya san wannan ba zai yi mamaki ba ba zai yi mamaki ba amma mutane da yawa suna ta mamaki ana ta rubuce rubuce kai kace wani sabon abu ne ba sabo bane ba sabo bane mutanen nan sun riga sun yi nisa amma kamar yadda na faɗa a farko Allah ta'ala ya ce ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wato muna yi ne dan ya zama mun sa mun gabatar da uzuri zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma muna fatan idan masu shiriya ne Allah ta'ala ya shirye su kada wani ya ce wai kuna inkarin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ba Allah ya ce ayi taimakekeniya bisa ga ayyukan alkhairi ba Allah subhanahu wataala ya ce kada a yi taimakekeniya kan abin da ba na alkhairi ba ayyuka na saban Allah Allah ya ce kada a taimakekeniya kan su amma ayyuka na alkhairi gina masallatai ba Allah ya ce a yi taimakekeniya ba ba abin da ƙungiyar izala take yi ba kenan sai mu ce maka Allah sarki malam baka san dawar garin ba maganar at-ta'awun alal birri wat taqwa haɗuwar wasu musulmi da taimakekeniya da za su yi cikin ayyukan alkhairi wannan ba malamin ba wani malami cikin malaman musulunci da ya hana wannan babu wani malami cikin malaman musulunci da ya hana wannan dukkanin malamanmu tun daga kan Sheikh Abdulaziz ibn Baz muhammad ibn salih al-usaimin ibn eh, shek Nasiru الدين Albani, da makamantan waɗannan duka suna ba da fatawar cewa wato babu laifi a ta'awun alal birri wa taqwa mashru'u yin taimakekeniya cikin ayyukan alkhairi mashru'i ne amma ina matsalar take ga wannan littafi na wato hukmun lintima lilfiraki wal jama'atil islamiyya na al-sheikh al bakar ibn abdullah abu zaid udu hay'at kibar ulama ga wannan littafi na Sheikh Bakar Abu Zaid a shafinsa a shafinsa na saba'in da ɗaya bari ku ji yadda Sheikh Bakar Abu Zaid ya tattara mana fatawoyin malamai masu nuna mana cewa wanne irin ƙungiyanci ne abin kyama a cikin addininmu na musulunci wanda ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa tafarkin ahlus sunna wanne iri ne kuma at-ta'awun taimakekeniya a cikin addini wacce babu laifi a kanta الشيخ بكر أبو زيد أشكي وانا لتابي ناسا حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية يا واري فسدي دقا كرشية فتاوى كبار العلماء بتحريم تعدد الجماعات والأحزاب الدينية ya ce ga fatawoyin manya-manyan malamai na ahalus sunna a matakin duniya da suke tabbatar da cewa haramun ne irin wannan ƙungiyar ta izala ƙungiyar izala a wannan yanayin da take kai na saba wa littafin Allah da saba wa sunnar manzan Allah da saba wa ijima'i na ahalus sunna irin wannan yanayin da ƙungiyar izala take kai to ƙungiyar izala ɗin gaba ɗayan ta haramun ne idan kana cikin izala ɗin yanzu ɗin nan ka fita yanzu yanzu ka fita kai sallama da ita idan sun baka babur ko mota ko keke ka ba su abunsu kai sallama ka dawo nan ni ta gwagwarmaya da kai muna gumi muna faɗi tashin karantar da aƙida ba mu da kosis ina ba ta gabance ne ya fi maka alkhairi sama da ka karbi uh, mota ko babur ɗin ƙungiyar izala ko albashinsu su rusa maka addini kai maka koma kana yaban masu yaɗa shirka da kafirci a cikin al'umma ina muna fahimta li gharadin siyasi saboda zallar siyasa kawai saboda zallar siyasa saboda zallar siyasa wannan ijima'i ne na ahalin sunna malam kabiru Gombe? ga abu usman abdurrahman ibn ismail sabuni wanda ya bar duniya 449 alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa a wannan littafi nasa mai suna aqidatus salaf ashabul hadis mai sabuni ya faɗa game da ijma'in ahalin sunna shafi na 96 a cikin aqidatu salaf a cikin aqidatu salaf ashabul hadis ga abin da sabuni ya faɗa ya suke wa 'yan bid'a irin yadda kabiru gwambaɗin nan yake yabon wannan zindiki wannan tataccen ɗan iska ɗan iskan gari irin munir koza irin wannan yabo da kabiru gombe ya yi masa wannan shine ijma'in ahlus sunna bari ku ji ijma'in ahlus sunna shekara dubu ɗaya da wani abu da suka wuce abu usman sabuni ya ce wattafaqu ma zalika Ahalin sunna sun yi ijma'i sun yi ittifaqi alal qawli bi qahri ahlul bid'a Ahalin sunna sun yi ijima'i akan wato qahri ahlul bid'a akan murkushe 'yan bid'a da hana su motsi da hana su damar yin warkajami a cikin al'umma duk ta hanyar da ɗan bid'a zai samu ya yi dariya a cikin al'umma ahalin suna sun yi ijima'i cewa a toshe masa wannan hanyar duk ta yadda ɗan bid'a zai samu ya yi warkajami a cikin al'umma ahalin suna sun yi ijima'in cewa a toshe masa wannan dama ittafaqu ma'a zalika alal qawli bi qahri ahli bid'a ahli sunna sun yi ijma'i cewa a murkushe yan bid'a a makure tsinannu wa izlalihim a wulakanta su kada a mutunta su kada a girmama su wa ikhza'ihim a tozarta dan bid'a kada a mutunta shi kada a suturta shi a tozarta shi ijima'i ne na ahli sunna wa ibadihim a nisantar da su a kyamace su wa iqsa'ihim a wulaƙanta su a kaskantar da su wa taba'ud minhum a nisanci zama da su inuwa ɗaya wa min musahabatihim kada a kuskura a yi abota da su wa mu'asharatihim kada a zauna inuwa ɗaya da su wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim kuma ahlus sunna sun yi ijma'i cewa ana neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar nisantar 'yan bida'a da wulaƙanta su da ƙasƙantar da su aiki ne na neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam kabiru gombe wannan ƙungiya ta ku ta izala yanzu ta koma tana cin karo da abin da ahlus sunna suka yi ijima'i a kansa wannan ƙungiya ta ku ta izala ahlus suna sun yi ijima'i a wulakanta ɗan bid'a sun yi ijima'i a murkushe ɗan bida'a ahlus sunna sun yi ijima'i a taka ɗan bid'a ahlus sunna sun yi ijima'i cewa kada a yabi ɗan bid'a kada a bar masa rigar mutunci ahlus suna sun yi ijma'i cewa a wulakanta ɗan bida'a a tozarta ɗan bida'a kada a sitirta ɗan bida'a wannan ijima'i ne na ahlus sunna sama da shekara dubu da suka wuce malam kabiru gombe menene hukuncin wannan ƙungiya ta ku ta izala idan yau ta wayi gari tana saɓa wa ijima'in ahlus sunna game da mu'amala ga 'yan bid'a menene hukuncin wannan ƙungiya? hukuncin wannan ƙungiya shine abin da Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz ya faɗa al-mufti al-am kenan na mamlakar Arabiyyar saudiyya alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa a cikin majmu'u fatawa a shakab da Abdul Aziz ibn Baz a mujalladi na biyar a shafi na ɗari biyu da biyu ga tambayar da aka yi masa ga kuma amsar da ya bayar an tambaye shi an ce masa ma hukumu ta'addudil ta'addudil ta'addudil jama'at والأحزاب Islam wa وما حكم الانتماء إليها an tambayi ibn aka ce masa menene hukuncin jinginuwa zuwa ga waɗannan ƙungiyoyi da ake da su masu jingina kansu zuwa ga musulunci waɗannan gurɓatattun ƙungiyoyi masu ɗauke da aƙidu da manhajin da ya ci karo da ƙur'ani da hadisi da ijma'in ahlus sunna me hukuncin jinginuwa zuwa ga wannan ƙungiya irin waɗannan ƙungiyoyi qala rahimahullahu ta'ala sai ibn baz yace inna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ibn baz yace lallai annabin mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayyana lana Ya yi mana cikakken bayani darban wahidan yayi mana bayanin wani tafarki hanya guda daya yajibu musulmi na an yaslukuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hanya ɗaya wacce wajibi ne mu bi wannan hanyar wa huwa siratullahi almustaqim ita ce hanyar Allah miƙaƙƙiya wa manhaj wa manhaj dinihi alqawim ita ce tafarkin addinin Allah madaidaici tsayayye Allah ta'ala ya ce qul hadhi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ya ce wa anna hadha lallai wannan sirati shine tafarki na mustaqiman wanda yake tsaye wato babu kwana babu karkata fattabi'uhu to ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi karkatattun hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi za ta kautar da ku daga tafarkin Allah zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da aka yi muku wasici da shi don ku tsare dokokin Allah ku kiyaye umarnin Allah da hanin Allah ibn baz yace fal wajibu ala ulama'il muslimina yace abin da yake wajibi akan malaman musulmi tawdihul haqiqa su bayyana wa musulmi cewa haramun ne shiga kungiya irin izala wa munaqashatu kulli jama'atin kuma su tattauna da duk wata kungiya wacce ta karkace ta sauka daga kan karantarwar qur'ani da hadisi da ijma'i na ahlus sunna wa nushil jami' kuma su yi wa dukkanin al'umma nasiha bi an yasiru fil khatt lazi rasamahu Allah li ibadihi su ba hanyar da Allah yayi umarni a bi wa da'a ilayhi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam su bi wannan hanya wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare ta wa man tajawaza hada wastamarra fi inade duk wanda ya ki ya kekashe kasa ya bi ya ya ba hanyar Allah ya saba wa ijma'i na ahlus sunna kamar abin da kabiru Gombe ya yi a matsayinsa na mai wakiltar ƙungiyar izala ya ce fa innal wajiba at tashiru bihi ibn baz ya ce to irin wannan kada a rufa masa asiri a fito social media a yi inkarin wannan abu da suka yi na saba wa ijma'i na ahlus sunna da bijirewa qur'ani da bijirewa ijma'in malamai da bujirewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to su ma a bujire musu a taka musu birki a yaga musu duk wata riga ta mutunci saboda ba su san mutuncin Allah ba ba su san girman Allah ba ba su san mutuncin sunnar manzon Allah ba su san mutuncin ijma'i na malaman ahlus sunna ba wa tahziru minhu kuma a tsoratar a hana mutane bin su a gaya wa mutane haɗarin da yake tattare da waɗannan miyagun ƙungiyoyi mimman ar mimman arafa alhaqiqata hatta mimman arafa alhaqiqata hatta yatajannaba nasu tariqahum wa mutane bayani har mutane su nisanci wannan muguwar hanya su? wa hatta la yadkhula ma'ahum man la ya'rifu haqiqata amrihim dan kada wanda bai san su ba ya fada cikin muguwar hanyar da suke kai fa luhu! ويصرفوه ويصرفوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه ابن باز يتي كذا سبت متاني أيب أيو متاني بياني يتي ولا شك ابن باز يتي باب شك أن كسرة الفرق يوم وأن المياه والجماعات في البلد المسلم a duk wani gari na musulmi in irin waɗannan ƙungiyoyi suka yawa mimma ya harisu alaihi shaitan awwalan abu ne wanda shaitan yake son irin wannan wa a'da'ul islam min al insi haka nan makiyan addinin musulunci su ma suna farin ciki da samuwar irin waɗannan rarrabuwar kai da irin waɗannan miyagun ƙungiyoyi yace wani sheikh muhammad ibn usaimin udu hay'at kibar ulama rahimahullah fatwa mubasila ibn usaimin shi ma yana da fatawa irin ta ibni baz akan irin waɗannan ƙungiyoyi na izala qala rahimahullah ibn usaimin shi ma yake cewa laisa fil kitabi wala fi sunnati ma yubihu ta'addud al jama'at wal ahzab bal inna fil kitabi was sunnati dhamman lidhalika ibn usaimin yace babu wata aya ko hadisi da yake goyon bayan kafa irin waɗannan ƙungiyoyi masu saba wa ƙur'ani da hadisi da ijma'in ahlus sunna fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun sai ibn usaymin yace wala shakka anna ta'addud hadhihi al-ahzab yunafi ma amara Allah bih bal ma hassa alayhi fi qawlihi ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun a ah, <clears throat> yan wa musulmi a ah, wannan tsokaci da muka yi ina ganin wasu abubuwan ba za su fito ba yadda ya kamata sai mun ba da damar wato kiraye-kiraye saboda <clears throat> yiwuwa wasu abubuwan sai mun ji daga bakinku sannan za mu samu damar yin tsokaci a kansu <clears throat> da haka za a iya kiran mu akan wannan lamba ta mu kai tsaye <clears throat> wacce muka rubuta ita ce 09061381643 da Allah jama'a banda son zuciya banda son zuciya idan akwai wata rigima tsakaninmu da kai da Allah ka ajiye ta a gefe idan kana da ta cewa da Allah mu yi magana da kai akan wannan abu da kabiru gwamba ya yi na yaban wannan tsinanne wannan matsiyaci wanda bisa ga ka'ida ta addinin musulunci bai ma kamata a bashi kujera ba bare ya tafi aikin hajji sai sun fara karɓar tauhidi sun yarda da tauhidi sannan za a yi zancen aikin hajji ya za ku je kuna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kuma Allah ya san ƙarya kuke yi kuma kun san ƙarya kuke yi kuma kun san ƙarya kuke Allah ya san ƙarya kuke yi da haka jama'a abin da nake cewa shine abin da kabiru gwamba ya yi <clears throat> mummunan aiki ne wanda <clears throat> ya kamata a yi inkarinsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركة دينا لوكتشي الحمد لله دوا مكي مغانا أنا مغانا سابيو من دي سابق مالا سابيو منا مرابدك دقينا مالا سابيو. <coughs> Malam Sabiu daga Lagos, Malam Sabiu me ka za ka bayyana mana game da wannan abu da ya faru? na hau program ɗin yanzu ne amma akwai ɗan waɗansu wurare waɗanda na kiyaye lokacin da kake bayani. Eh, bismillah. Da yake na hau program ɗin late ne shi ne wasa To, bismillah malam. Yawa, amma daga cikin inda hankali na duka tafiya, na shi inda kake cewa ƙungiyar izala ta saba wa sunna saba wa alƙur'ani kuma haramun ce ko Assalamu alaikum muna jinka muna jinka muna jinka ina da jinka wallahi ji malam ya faɗi haka ko eh abin da nake so da kai na'am kafin mu yi dama ko mu yi hagu topic ɗinmu shi ne ɗahiru bauchi ya je ya yabi wani zindiki a farfajiyar mina wani zindiki makiyin allah makiyin tauhidi makiyin addinin musulunci gagarumin ɗan bid'a mai yaɗa shirka da kafirci a cikin al'umma sakataren ƙungiyar izala ya yabe shi ya da ba mu taɓa ji yayi wani ba ma ba balalau ba me za ka ce akan wannan da allah daga nan kuma sai ka zo ni kan me na ce farai mana tsokaci kan abin da kabiru wanda ya faɗa da kai muke mana assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya sa ka ji kana ji na muna jin ka ban fahimci maganar ka ba kace da rubuci ya yi wani wani wani zindiki ko a'a Kabiru Gombe ai kai baka ma san inda aka dosa ba Kabiru Gombe ne yake yaban wani zindiki wani shaidani cikin shaidanin ɗariƙar Tijaniya masu yada shirka da kafirci a nan kabiru gombe ya je har ɗakin allah yana yabansa babban sakataren ƙungiyar izala reshen kaduna to shi ne muke sauraron tsokacin al'umma to naga kai baka ma san abin da ya faru ba to mana ina zuwa dan kabiru gombe ya yabi mutum a'a dala in dai baka san abin da ya faru ba bari mu yi gaba wannan mashirmaci ne gaba ɗaya bai ma san me faru wa alaikum salam wa rahmatullah allah ya allah barka da wannan lokaci da muke magana kana magana da comrade as-salafi daga sokoto birnin shehu comrade as-salafi comrade ina maraba da kai eh. to masha Allah malam Allah ya saka da alkhairi so a ra'ayi halin wannan magana da kai tsakani da Allah bisa duk da sabani da wasu abubuwa tsakani da Allah maganganun ne zai dace a dinga diban su da ido na basira yanzu aka rama kallon abin da zan magana a kai malam kabiru gombe ya yi ta hawa yana ta kusan kafurci da wasu abubuwan da tabbas kafurci ne mutanen suke yi shin wannan yabon da yake musu duka masu hankali da ɗaliban su wannan ƙungiyar tasu yanzu na ga an ba 'yan ɗabgaggen da suke kwance ah, ah, wanda suke cikin amsul basirati da yawansu mabiya don su shugabannin dama wasu zaman dole ne suke yi akwai inda tabbas zaman dole ne to tsakani da Allah a irin da'awa ta mallan kabiru gombe ko da akwai yiwuwar dole sai ya yi wannan abun tunani ya yi shi kamar jaba ma kan shi yuka ne ya zo ya bi wannan mutumin malam bafa mutumin ne ya ci mutumin wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin shi kan shi ubangijin da ya halice mu ya ci mutuncin duk wani mutumin kirki wanda yake da in yana da wani rawa da ya taka ma addini ingantacce bayan Allah nan sun ci mutunce shi mutumin nan babu wani malamin sunna da bai zaga ba shin idan ma za a yi kara wanda bai ma kara bai cin mutuncin wanda da su kake bugun gaba wani girma yake da shi sannan malam bafa a annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana kokarin kariyar addinin Allah da mutuncin wanda suke a tare da addinin duk zaman musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba damar da za a kasantar da musulmi ba dan musulmi ko da yaushe cikin izza yake so a hakan bai ja mu su ahlus sunna a dinga a dinga suka da su ba don kare da Allah har gobe malam Kabiru ahlus sunna ne ko mutum malami na addini magana a ce ba malamai na wannan wani sunani ne na wannan su wannan abun ka buɗe kofa ne a dinga izgilima su kansu ɗaliban da suna duk duniya ina ganin kowai kalma ta i wannan ta izala ai din na wannan ta izala wallahi ba za ta wanke malam kabiru a akan abin da ya ba kuma wallahi shi an matsala harka kungiyar suna? wannan ƙungiyoyin da suke wannan masifar bala'i shi yake haka wata matsala ta taɓa faruwa wadda ta tabbata daga Nabi sallallahu alaihi malam mafa ina jin ka ina jin ka sallam amma ƙungiyar nan kan diba maslaha kada a fata mu rai aka zo irin girman ilimin shan dr jalo jalo jalungu ƙungiyar nan ta yato wai ta sa da ya mai wai sharuɗan idan ma zai wata magana sai ya kai mu ƙungiya. kaga a irin wannan ba zai yiwu in je da kai ka a je kai karatun ka ba a san ya ka je kai karatu ba ka zo kai da kuma a ce wai akwai wata maslaha da za ta hana da kuka wannan abu wanda kowa ya san maslaha ɗan Najeriya da kaji ana maslaha kamar yadda ake bin alfarma kasa ta mutu idan ma ka ga wata maslaha ana bin addinin Allah na aka so aka kashe tsakani da Allah ba a yi musulma annabi sallallahu alaihi wasallam adalci ba ya fito har ya faɗi mai wanda ya gode ga mutumin nan idan ka yabe shi yanzu gobe tsakanin da Allah malam bakwai ya gama yabon shi kuma a zamanin Najeriya yazo ya ce kuma malamin bid'a ne ko to ya atake nashi kuma ya ɗauki mutane kamar su faru ne ba wani da san abin da ya kai kuma haka a saurare shi wannan gaskiya tun da mutunci ne na addini da na kuma kira daga ɗalibai mukallidai eh, muta'assibuna da muke da su ala dole nasu ba za su bari a wani ya ba ne ba wannan ba da suna bace wannan ba da bace ta ma wasu ci ka tsokan annabi duk ganin ka da matsayin ka yana faɗa ma gaskiya wata wuyu ga addini in gaskiya ta zo ana faɗa ma da akwai wuraren da ake kara amma ban da wurin akida idan ya so ya bi koza kamar ya ce duk da'awar masu da'awa kan addini akan wani wala kan ya suka duk yanzu misali duk malami suna na tabbatar da ya yi karatun da ya karyatar da koza akan abin da yake wani gurin ya yi magana da ma ya nuna kafirci shi su kai ka zo ka yabe shi ashe kamar yana cewa wannan malaman na suna karya suke yi shi shi ya gano cewa wannan malamin mutumin kirki ne sam sam ba adalci ko ko babu dalilin cewa a yi shi malam ba kafa wallahi tallahi wannan ko mara kana ji na ina ji ka san abin da zan ƙara kai a jawaban nan naka eh, ina jin ka abin da zan ƙara guda ɗaya ne shine abin da na karanta yanzu cewa wannan ba fahimtar kowa ba ce ijima'i ne na ahalus sunna ijima'i ne na ahalus sunna gashi abu usman sabuni ya bar duniya tun shekara 449 yana cewa wattafaqu ma'a zalika ahli sunna sun yi ijma'i akan izlalihim wa iqsa'ihim cewa yan bida'a ba a mutunta su ba a ɗaukaka su ba a yabon ba a nuna cewa suna da mutunci ko suna da ilimi a cikin al'umma ana wulaƙanta su ne a nuna ba komai ba ne su saboda a karya abin da suke ɗauke da shi na bid'a da batar da al'umma to kaga a nan malam comrade eh, kaga kabiru gwamba ya saba wa asl min usuli ahli sunna eh haka haka gaskiya to mu kuma abin da malaman suke faɗa shine man khalafa aslan min usuli ahli bid'a نعم فإنه ينصح على ذلك ربما يكون جاهلا لا يعرف ذلك نعم إذا نصح ولم ينتصح فإنه لا يكون من أهل السنة نعم Allah saka na tare da ni duk mutumin da ya rusa abin da yake asl ne usul ne ginshiki ne cikin ginshikan sunna taka yan bida'a da wulakanta su ginshiki ne na zaman ka halin sunna eh haka ne na musulunci ma ga baki daya yawa to in ka karya wannan ginshiki din suka ce eh. sai dai in kai jahili ne sai a sanar da kai cewa fa dan bid'a ba ba a mutunta shi ba a yabansa na'am idan ka sani ka ci gaba to ka karya ginshiki cikin ginshikan sunna kuma ta wannan hanyar ake fita daga sunna Na'am. Eh dama sunna ba gadan ai uban kowa bane ko? Ba gada akai ba. Ba gidan wani aka ce shi zai baka taskiya cewa kai ahli sunna bane ba. Na sunna ai ba gada bane ko ba gado bane ka ce ai ni na gada tun iyayena da kakanni na. Eh ba wannan ba kayan gado bane. Addinin Allah ne idan kai kai ahli sunna ne in ka bari ka zama dan iskan gari ba ahli sunna ba. Na'am haka. To shine abu yanda lamarin yake. Eh. wani dan magana zai ma wato wani abun da zai baka mamaki wallahi tallahi wani harkar kungiyar nan wallahi jula abun in ka duba da irin basira abun tashi hankali ne su yaran da suke kungiyar kusan an koyar da su cewa wannan kungiyar kusan ita ce masu nan idan duk ka saba ma kungiyar ba wai ma magana suna babu su da koma ne ba don yanzu malam ba a nan dai mutumin nan fa duk wanda yake bibe shi sai ya karyata Allah malam makon ko ba haka ba ya zo ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saboda saboda mutane eh, topic ɗinka yana da kyau sosai points ɗinka masu tsada ne sosai musamman wannan gaba ta ƙarshe da ka faɗa matasan da aka ɗauke su akan cewa wai suna sunna shine ƙungiyar izala eh, saboda saboda jakuna ne Allah ya toshe musu basira yara ƙanana Eh, ana raina musu wayo an nuna musu wai kungiyar izala su ba ta kariya har numfashinsu na ƙarshe eh, saboda ita kungiyar izala ita ce ahlus sunna ka duba fa kaga eh, ita ce uwar kowa akwai mutunci da suke da haka kungiyar izala ita ce ahlus sunna da haka duk iskanci da za su yi da rusa addini suna nan ko da yaran su yi shiru su laɓe in kuma suna da damar su ba su kariya to su fito su ba su kariya bari Allah dan baka misalin ɗaya daga ciki da na daga Nijiya abinda wai yake magana wai shi ya za a yi malaman sunan da suka fito suna ta ca akan malam Kabiru Gombe wai ana nan ana kashe mutane an kashe ko mutum tamanin me ba su magana na ce wannan bai ma fahimci addini ba. A wannan malam kuma da rabu da wannan rabu da waɗannan. Eh, rabu da su daga malam. Yara ne abin tausayi su fahimci addini. Eh, to da Allah kaɗan ba dama ga mai da mutane guda ga malaman su masu irin wannan tunanin da sauran ɗalibai. Masu cewa izala ita ce ah, a ko suna wannan tunanin su ne ni da wallahi ban ban gade ta ba ba kuma yana ne ta kuma ban san wani wanda isa cikin su bai zo ya ce min addini na ko in abin da ni da Allah wannan ne ubangiji wai don bala tare da su wannan bashi wannan kuskure suke yi wanda suka irala suna ga amincin da ba wani an yi addini kafin zuwa irala kuma sun fahimci addini kuma sun sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuskuren da gobe da aka samu wannan yaran da suke faɗa irala uwarsu kuma uwar kuma to su take uwa shi ni ba uwa ta ta ban da dangantaka da ita ta nisa da kusa dangantaka na da kai shine sunnan mu sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da ta tabbata in ma ta ma dadi ka in ba ta ma dadi ka mu wannan shi fahimta mu kuma muna fata ubangiji subhanahu ta'ala ya amsa samu da mutuwa jazakallahu khairan jazakallahu khairan malam komarat muna godiya sosai mun gode mun gode Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ban sanna maka fata alkhairi barka dai da muke magana kana magana da Yushau Ubamba? Yushau Ubamba yawwa to daga ina eh dan kasan Ghana ni ne daga Ghana shikenan ma ya isa daga Gana, to muna maraba da kai Ah, ina maka alkhairi kuma ina jinjina maka da kan da kuke kokarin rusa bid'a Allah ya taimaka. Amin amin malam Bamba. Topic din da muke magana kai shine muna eh, muna, muna inkarin wani munkari. Wani munkari ne da ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ina program ka ga da so na san topic da kake magana kai. To masha Allah masha Allah. to me za ka wace nasiha za ka eh, kungiyar izala abin da zan ce ni abin da ya faru kuskure ne eh, ba domin wannan nan zai karya ina zuwa malam zai karya wasu mabiya na alu sunna musamman ma jahilai eh. wanda da kuna kama domin muna kan social media mun su gudun a irin su Dr. Birnin Kudu to amma abin da ni ke tambaya ni sheikh bafa inda bai yarda da kai ba inda ka ce kamar kungiyan izala haramu ne ya kamata a guje shi kuma bai dace a yi kuma ta yaya ya zama haramu saboda an yi kuskure ko daya daga cikin mabiyi ko malamin kungiyan ya yi kuskure wannan ya mayar da kungiyar haramu ta wani hanya a wani dalili yawwa to ta wani amsa ina zuwa tsaya ina zuwa ina zuwa tsaya mana bamba ina zuwa tsaya mana a'a a'a tsaya tsaya daki daki ai ba wata matsala in ka kawo tambaya sai a amsa ta ai ba wani abu bane mai wahala kuma ba sauke ka wani ba kana ji na muna tare da kai akan waya insha mai sauki jama'a sun ji tambayar ka yi tambaya cewa mun ce gaba ɗaya ƙungiyar izala a rusa ta matukar tana saba wa eh, haramun kace haramun ne haramun ne wannan kungiyar ba aka ka sani kwarai da gaske idan ka saurare ni na karanta hukumul lintima lil firq jama'at na ash-shaykh ad Bakar Abu Zaid na karanto fasalin da Sheikh Bakar Abu Zaid yayi ya koro maganganun malamai din na ja baki na fassara tun daga kan Sheikh Abdul Aziz ibn Baz a cikin majmu'ur rasail dinsa da Sheikh Ibn Usaimin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani akwai Sheikh Al-Fauzan ma na tsallake ban karanta ba da sauran malamai akwai lajinatud da'ima shi ma ban karanta ba duk abin da suke cewa shine duk kungiyar da aka gina ta akan abin da ya ci karo da Qur'ani da hadisi to ita ce Allah ta'ala ya ce a nisance su cikin alkur'ani wala ta min al-mushrikeen min farra ƙudi na hunwa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun sannan Sheikh Bakar Abu Zaid a cikin wannan littafi nasa hukmun lintima lil firaq wal jama'at al islamiyya ya bayyana cewa ita ƙungiya ana mata hukunci ne da jagororinta manyan jagororinta waɗanda suke jagoranci a cikin ƙungiyar to hukuncin da ake wa ƙungiyar yana ratayuwa zuwa ga irin hukuncin da aka yi wa jagororinta in dai kana tare da ni akan cewa yaban ɗan bida'a saɓa wa asil ne min usuli ahli sunna to abin da yake wajibi akan kabiru gombe da sauran jagororin ƙungiyar izala shine su fito su bayyana wa al'umma cewa kabiru gwamba su kawo shi su titsiye shi ya bayyana cewa ya tuba kuma ya yi gagarumin kuskure kan wannan yabo da yawa wannan mushriki mai yaɗa shirka da kafirci maƙiyin Allah maƙiyin addinin musulunci abin da ya yi na yabansa rusa addini ne kama yadda salaf suka faɗa ina ba ta gabance ni kama yanda lokacin da lokacin da malaminsu shugaban malamai shugaban majalisar malamai na kungiyar izala gaba ɗaya, wato malam ya yake da suna malam jalo <clears throat> malam jalo jalungo lokacin da ya karanta wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kungiyar ta ji bata ji hadisan ba ta sa an nemo malam jala jalungo a titsiye shi aka haska shi a bidiyo aka haska wa social media cewa gashi kungiyar ta kira shi ta kafa masa doka kada ta ƙara jin waɗannan hadisai a bakinsa to abin da wanda ya karanta hadisai ma kungiyar tana iya sa masa doka ta hana shi tsaya mana da Allah tsayan ƙarasa tsayan ƙarasa wannan shawa sake ni da abin da na zo da shi ne. Ya mun ƙarasa wannan magana ta wani Allah. Na kai wannan kadiyan. Ya mun ƙarasa wannan da nake so. Na da kadiyan nake da ba in. A'a. Abin da nake son ce ya ga za a gane bayanan nawa. <coughs> Kama ɗan izalan ne haka da ya ɗan yi abin nan ɗan basaji. Kama ɗan izalan ne yake ɗan basaji. Abin da nake cewa in dai ƙungiyar izala za ta titsiye Malam Jala Jalungu ta kafa masa dokar kada ya ƙara karanta wasu hadisai waɗanda za su jawo ƙungiyar baƙin jini za su ja jahilai su dinga zagin ƙungiyar kuma 'yan ɗarika ba sa jin daɗin waɗannan hadisai in dai za ta kafa wa jalajalin ba doka akan karanta waɗannan hadisai to me yasa ba za a kira kabiru gombe akan yaban wannan ɗan iskan gari wannan shege me yaɗa shirka da kafirci a cikin al'umma ka je har ɗakin Allah ka yabe shi me yasa shi ma kabiru gombe ya kamata shi ma kabiru gombe a kawo shi a ce an tsiye shi me yasa yayi wannan yabo ga wannan mushriki ko ba haka ba wa alaikum salam wa rahmatullah malam barka da dare barka da wannan lokaci da muke magana magana da alkasim abubakar abuja alkasim abubakar daga abuja muna ba da kai bismillah mashallah malam gaskiya a cire maganan son zuciya da safanin da muke da shi ya eh. maganan gaskiya ni dan yala ne na'am yala ma ta bangaren kaduna na'am man gaskiya da na ga wannan abun ji wallahi kusan da kyar na yi wacce da dare wallahi talla ai sai sun sa muku ciwon zuciya wallahi indai ba ku abu har na yi dan da na sani ya ce me yasa na ga wannan abun ma ta fara yi bacci da na sani da ban ma buɗe waya ta ba eh. dan sai da na sake duba na ga sai kabiru gombeni shi yake wannan maganar saboda ni na san mutum ne da a baya shekarun baya mutum ne wanda da tsayawa akan rusa da bid'a ba 'yan bidi'a sun tsane shi saboda baya bai magana ɗaya biyu a wa'azin shi ko tafsiri ko mimbari duk ya taɓa bidi'a. Eh da shirka amma wannan bidi'a ba ne wannan mushrikai ne fa ake magana ma ba. Mushrikai kwarai kuwa amma yanzu yana ji kuma shi ne yake wallahi lokacin da nake ji na zaka gurin matashi kaza wallahi na ɗauka wani wani matashin ahlus sunna bai kira kawai sai ne biyar kira wai munir kusa ya tayar muku da hankali ku da yan izala gaskiya gaskiya na mun ya da mu hankali to shi na fara mashi kakan izalan ta yanzu ko ta tsira ta ce ta daɗin ko kuma wancan na miya ne a ah, malam Alhaji, tsakani da Allah ni zan gaya ma magana ta gaskiya kuma san eh. ko da baka tare da ni kamar yadda ka faɗa a matsayinka na ɗan izala amma idan na faɗi gaskiya kaga gaskiya ce na san ba abin da zai hana ka karɓa a'a malam ni fa ba ba na tare da kai ba ai ni ahlus sunna wallahi ina sauraron ka yana bin karatun ka amma dai ni ina tare da bijala eh wasu abubuwa ne na saɓani da kuke da su misali ni ina bayan su amma aƙida kan bai da matsalar da aƙida aƙida ka to yanzu bari ma wani ɗan ƙari malam alƙasim ina jin kamala shine idan malam kabiru gombe a matsayinsa na wato manya-manyan rumuz na ita ƙungiyar izala idan ana zancen izala ma aka ce kabiru gombe to sewa kuma adama ai aka ce su da eh, gombe su ne wasa to idan kabiru gombe izala ɗungurgun sai eh. fito a idan duniya yana yaban wannan maɓarnaci waɗannan maɓarnata yaran wannan na Abuja ɗinnan yaran ya ke da suna makari ɗin nan waɗannan makirai makiya Allah makiya addinin musulunci waɗanda suke ba abinda suke yaɗawa sai sai miyagun akidu da yaɗa kafurci da zindiƙanci a cikin al'umma da iskanci kala kala in dai kabiru kuma zai je har ɗakin Allah ya yabe su sa malam bai halatta ka ci gaba da amsa sunan ɗan izala ba sai ranar da suka fito suka tuba daga wannan kuskura yawa to ka gani yanzu malam ni eh ni yanzu wani abin da nake ba. sunan ɗan izala a karama kallawo so insha Allah kuma da maganar ɗan izala sai randa tunda dai wannan ya bayyana gare ka ka ɗauka da ya bayyana ya bayyana kuma kuma ba mu ji daɗi ba amma ni tsarin da nake shi ne ina tsara jirka wa kanka sunan ɗan izala sai ran da kabiru gombe ya zo ya nuna cewa wannan abu da yayi na yabon wannan ɗan iskan mushriki mai yaɗa shirka da kafirci da tijjaniya waɗanda suke faɗa da wai fa kawai an ce wai ba a neman taimakon kowa sai Allah shekara aka yi ana gwagwarmaya da waɗannan mutanen Mutumin da shi akan an ce ba a neman taimako kowa sai Allah shekara ɗaya ana yaƙi da su ba dare ba ana yaƙi da su ba a neman taimakon kowa sai Allah waɗannan in kai ƙungiyar izala da wakilcin babban malamin su Kabiru Gombe za su yabi irin waɗannan mutane to gaskiya ka janye wa sunanka ɗan izala sunan ɗan izala nan da Allah ka janye shi sai idan sun zo sun janye maka wannan maganar saboda bayanan da na yanzu ita ƙungiya a cikin addini ba ta zama haramun sai ta ci karo da ƙur'ani da hadisi sai tana da da ya saba wa ƙur'ani da hadisi da ijima'in ahlus sunna kuma wannan magana da ya san ni da kai kai kana Abuja ni ina nan Kano muna muna gina masallaci ko muna gina makarantu ko muna kaza wani ba wanda zai iya kawo mana aya ko hadisi ya tsai da mu daga ginin masallatai ko wani abu da muka na kungiya muna wani alkhairi ko ci da marayu ko wani abu makamancin wannan ba ne iya hana mu amma abin da ake magana shine bayan mun haɗu kuma sai zama muna da wata hanya wani tafarki wanda ya ci karo da ƙur'ani da hadisi da ijma'in ahlus sunna kama wanda abu kabiru gwamba ya yi ya ci karo da ijma'in ahlus sunna in ji abu usman sabuni tsalle na ci karatu da karanta da maganganun da na wannan ne abin ne lamarin muna muna godiya sosai mana alkasim to na gode mana amma muna sa ran insha Allah zai zo ya janye inda muke kyauta masa zato shikenan ku kira shi ku gaya masa masa nasiha ya zo ya janye wannan mu ma muna muna farin ciki da haka muna farin ciki kuma za mu yi alfahari da wannan to mun gode yawa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah Sheikh Sheikh Zafar Barka dai malam da wa muke magana? Da Malam Ishaq ne. Malam Ishaq daga ina? Daga Ghana. Malam Ishaq daga Ghana. Malam Ishaq ka ji wani gagarumin kuskure da kungiyar Izala ta aikata? Wannan shi ya bari ni na kasa ci abinci ma. Subhanallahi alazim. ka kasa cin abinci tun jiya ko na yau na jiya da yau duka subhanallahi alazim ka ga magana ta abin nan sun cutar da kai Ka ga muka mana ba hoto muna jin kamar Ishaq ga muka Allah wani lokaci ba su da kunya eh shi sa in wani ya fito cikin mu haka yayi wannan abu kana ji muna jin ka malai sahab muna jin ka ya ya kamata a kira shi a zauna da shi a yi mai magana eh shi malamin mu ne kuma ko ya san shi yana da'awar shi yadda yake da'awa kana ji na malai sahab bari na'am bari fito maka abin nan fili ka gane to ƙungiyar izala ta canza bayan da ka santa ba a kan faɗa da shirka da tabbatar da sunna sun canza yanzu suna ƙoƙarin su zama manyan gari masu faɗa a ji suna neman kusanci ne da 'yan siyasa don neman wato girma kawai a cikin najeriya su zama manyan mutane ne ko ina suka shiga ana mutunta su kuma suna iya magana da shugabanni to wanda yake da wannan manufar to ba zai iya karantar da akida ba barin gaya ma gaskiya kada ka je ka sake bin su kuma su sake yin wani abun zuciyarka ta zo ta buga a samu matsala gaba ɗaya. barin gaya ma gaskiya duk wanda yake neman duniya ko neman matsayi wannan ba zai iya karantar da akida ba masu karantar da akida su ne waɗanda suka yadda komai ya same su akan akida waɗanda suka yi ikhlasi inna ma ya ya'muru Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi wa lam yakhsha illa Allah ulaika yakunu min al muflihin to ka gane malam amma duk wanda ya koma yanzu yana neman matsayi da neman shiga a wajen gwamnati cewa zan iya zuwa in ga shugaban ƙasa ni ne shugaban ƙungiya kaza mun je mun ga shugaban kasa mun je mun ga wane ne mun je mun ga wane ne duk wanda yake neman irin wannan position a cikin al'umma ƙarya ne ba zai iya karantar da akida ba kowa ya ubansa ka gaya masa na ce ƙarya ka gane ni na duban kamar wanga abu duka kaman dogon magana a gare ni ina ina so ba kowa ba wani bai yin kuskure a cikin rayuwarsa eh. wata kila kuskure ya zuwa gare shi to idan kuskure ne idan aka faɗakar da mutum ya kamata ya zo ya gyara ko kuma ya bari a haka alhamdulillah watakila insha Allah ya zo to kai ma abin da zan gaya maka malam ishaq shine inda kana amsa sunan izala da Allah ka daina amsa sunan sai sun zo sun janye wannan magana saboda ba karama bace ba karaman <laughs> magana yayi. ba karamar magana ba ce ku ciye musu kun fita daga wannan kungiyar tasu kun gane kungiyar ta sauka daga kan karantarwar qur'ani da sunna kun fita kun gane in ba haka ba su dawo kan karantarwar qur'ani da ijma'in ahlus sunna kuma za ku dawo muna addu'a insha Allah Wannan ya kamata ku gaya musu ai ku gaya musu malam Isa insha Allah ku gaya musu gaskiya ku gaya musu gaskiya in ba haka eh? Allah zai tambaye ku amma abu biyu ba abu eh. biyu ba na gan gurin na kamar kana shan wani abu ne dan da kana sha abin ga hannu abin ga abin ga hannun hukun abin ga dama ka da yafi ah. suke doka abin ga hannu da hannun dama ne da hannun dama ne kyamara ce take nuna kama ina sha da hannun hagu da hannun dama a ah, to to hmm. eh abin da ya sanar maka haka ba malaka hoto eh mu duka alhamdulillah mu matasan ahlus sunna wal jama'a ne eh kaga in ba mu yi haka ba kaga ya ke wani rana wani ya fito ke ai rana kaza malamin shi da ya magana yana shan wani abu da hannu abin ya shi ba shi magana ba ka kyauta ka kyauta ah. kyamara ce waɗanda suka san kyamara din ma su sun sani za ka gani suna bayani cewa kyamarar waya ce ita ce take nuna. Shi wallahi mun gode muna addu'a insha Allah. To muna godiya Malam Isa. Insha Allah. A gaida kowa. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai malam da wa muke magana? Ina magana da Abbas ne daga Bauchi. Masha Allah malam muna maraba da kai bismillah. Yawa Ramadan wato maganan abin da ya faru. Eh. Ba wani mai kishin sunna da zai ce ya ji daɗin abin da ya faru. Ƙwarai da gaske. amma malam ni abin da ya dame ni shi ban sani ba akwai yunkurin da malam ya yi na kamar ya ya yi magana da shi malam kabiru gwamnan kafin wannan ranar wai ni eh ban gane ni sai na ganin malam kamar maslaha maslaha shi ne abu idan da ya bijire an masa nasiha sai ya bijire eh. wannan ya cancanta a zo a sa a kafa kyamara a yi magana kuma da abin da nake gudu malam magana na gaskiya shine ka ambaci alkhairorinsa da aka ban shi a kai a da da kuma eh. kokari da ya dauri na kan bid'a eh. shekara da shekaru Eh. amma yana ganin kamar wani sa'in madadin a ce mu dan kaunasa harshen mu akan yan uwan mahalin sunna da mu da mu bi kamar hanyar da ya fi dacewa na kwatanta idan mutum bai bi ba to wannan kuma ya cancanci dama a sunna ba daura ta kan biyayya ga wani ɗan adam muhayyadi ba eh. A daura ta a kan ka'ida na kitabu wa sunna so duk eh. wanda zai tashi a kan kitabu wa sunnan nan Eh. ba laifi ba ne da a guji a rabu da shi kana ji na kana ji na kana maka layu ina ji malam yanda lamarin yake shine idan mutum ya yi kuskure a idan duniya ya rubuta a littafi ko ya saki sauti a social media a wannan zamani namu na yanzu to ba a cewa in za a yi masa gyara shi kuma za a yi masa a keɓance ina ba ta gabance ne na fahimci ah, bari ƙara sama wannan ƙa'idar. ina so kaga ƙa'ida ce ta karatu ya kamata mu fahimce ta yanzu malam idan ka ganni ina yin wani kuskure ni a karan kaina a keɓance wanda bai shafi rusa addini ko ɓata addini ba to haramun ne a kanka ka je kana mun nasiha a social media ka ce rannan ma na gan shi ya aikata kaza da kaza ka gani amma lokacin da zan yi wani abu lokacin da zan yi wani abu wanda zai zama rusa addini ne cutar da addinin Allah ne to babu wani sharaɗin cewa sai ka neme ni ka keɓance da ni bari ka ji dalilan da suka nuna haka kwarara. na san za ka gamsu da su manzala sallallahu alaihi wasallama wani sahabi kamar yadda ya zo cikin sunan abi dawud da musnad na imami ahmad wani sahabi ya tashi a gabansa wasu baki aka yi wasu mutane ne suka zo baki aka ce to manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama ya ce su yi magana su yi bayanin abin da ke tafa da su sai suka nuna ɗaya daga cikinsu suka ce to wannan shi suka ba wa jagoranci ya yi bayanin abin da ke tare da su abin da ke tafe da su sai wannan mutum ya tashi tsaye ya ce ya ce ya kawo ya fara zai gabatar sai ya ce man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad sai ya ce wa man ya'sihima faqad ghawa ka gane ya fara mukaddima sai ya ce man illaha ya ce duk wanda ya bi Allah da manzansa ya shirya, zai fara jawabi kenan yana yana abin nan yana khutba yana kaddamarwa sai ya ce wa man ya'sihi ma faqad gawa sai ya ce wanda ya saba wa Allah da manzansa ya ɓata? sai ya kawo lamiri manzo sallallahu alaihi yana zaune sai ya ce bi isa khatibul qaumi anta yayi kuskure ne mutumin ya yi kuskure a muƙaddima ɗinsa maimakon ya ce wa mai ya asu na hawa rasulahu sai ya ce wa mai ya asu hima eh. a kan wannan bawa Allah da manzansa na miri na tasniya sai manzala ya ce bi isa khatibul qaumi anta manzala ya ce Allah wadaran Allah wadaran wato mai hudu ba irinka Allah wadaran mai hudu ba irinka manzala ya gyara masa kaga bai keɓance da shi ya masa a keɓance saboda ya yi abin ne akan idan mutane a nan take aka gyara masa akan idan mutane haka abu sanabil haka abu sanabil shi ma da ya yi fatawa shi ma sahabi ne na manzala sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya yi fatawa wacce take kuskure ne manzala sallallahu alaihi wasallama da aka ba shi labari ana gaya masa aka ce ga fatawar da abu sanabil ya yi sai ce kadhaba abu sanabil shi ma wannan yana cikin musnad na imami ahmad sahabi ne babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a abin da ya faɗa ba daidai bane kuskure ne ba ay akhta'a abin da ya faɗa kuskure ne ba daidai bane fatawar da ya bayar kuma gashi an rawaito har yau ana karantawa cewa wannan sahabi ya yi kuskure a fatawar da ya bayar to kaga babu inda aka ce sai an je an same shi a keɓance daga baya shi ya zo ya gyara da kansa ina ba da gabance ne malam wato abin da nake nake faɗa ba eh shine kula da wato abin da muke muke gudu shine kada ya zamanto kamar mutuncin malamai zai ya da idan mutanen gari abin da nake ba shi ne ga akwai na san tuta malam babu ya hakuri ya hakuri ka ji ne babu matsala babu matsalar zubar da mutunci akan yanzu misali in nayi kuskure aka zo aka yi min raddi a inda nayi kuskure ai in dai da ikhlasi in dai dan Allah nake yi kuma su ma mutane dan Allah suke yi ai ba zancen zubar da mutunci ni ma ai godiya zan yi ni inda nayi kuskure aka zo aka yi min gyara malam Abbas ai godiya zan yi ma godiya zan yi karɓa in dai gaskiya ta ta bayyana in kuma ba ba daidai ba ne, yazo ce a'a ba daidai ba ne, ni ne da gaskiya saboda dalili kaza da kaza na malam akwai akwai ina eh, gane malam akwai wani malami a Kaduna a Abuja wanda kwanakin baya dan yi wani shi ma zami hakan nan eh. wanda Dr. Idris Abdullahi a nan yake ce ya kira shi a waya ya ce ya kira shi a waya eh ya masa nasiha akan ya gyara ya gyara da tafin ya fito fili wato wala ya bayar yake fara shi ne mutum Allah ji kare man Jafar ya kan bada fata ya gobe ya fito ya ce jiya na fata wanda ya baro na ya lura ya je ya karanta ya duba kuskure ya yi ga matsayin da ya fi dacewa. Wani abin nufi shi ne wani yakan iya yin kuskure da kansa an an masa nasiha ya taso ya ce to jama'a abinda na yi kalan kalan nan kuskure ne gaskiya Eh, za a samu wannan in za a samu wannan yafi amma ina maganar wancan ba sharaɗi ba ne amma za a samu wannan ai abu ne mai kyau mutum ya zo da kansa ya gyara kuskurensa haka ne malam sannan na biyu malam ni abin da eh sannan na biyu malam a maganar kungiyar izala su kutun munta eh ya abin da nake kallo shine idan malam bala um, malam kabiru gombe ya yi kuskure Eh. ina ganin bai kamata a wato wadda kungiyar da da saboda a cikin kungiyar hankalinka akwai mutane kudin timari zuwa ga kungiyar nan Ko an da Mala Abbas, Mala Abbas ban katse ka ba, na fahimci abin da kake cewa wannan maganar mun yi bayani cewa Malam Bakar Abu Sheikh Bakar Abu Zaid a wannan littafi nasa hukumun lintima lil firaqi wal jama'at al islamiyya ya bayyana wannan ka'idar a cikin ƙungiya ta addini za a iya samun mutane nagartattu waɗanda ba su da matsala ko kaɗan don haka ita ƙungiyar ana yi mata hukunci ne da abin da jagororinta suka rubuta ko suka faɗa malam kabiru gombe yana cikin jagorori da jigogin ita ƙungiya ƙungiyar izala Da haka in aka tashi za a yi wa ƙungiya hukunci ba a kallon faɗin mabiyanta a mabiyanta suna da yawa akwai nagari kuma da yawa waɗanda ba mu san adadinsu ba waɗanda suke kan sunna suke kan tauhidi da haka ba ku muke cewa duk su ba daidai ba ne a'a ƙungiyar ake magana kanta ita kuma ƙungiya za a yi magana kanta to ana yi mata hukunci ne gwargwadon hukuncin jagororinta ko gwargwadon hukuncin da aka yi wa jagoranta Ina malam ba kaga ba tabi'i ba ne ai jagora ne cikin kungiya eh shi ne shi ne kaci bula sannan malam ya abin da nake nake so in ce a nan mana. eh, eh kamar yanzu shi kuskuren kabiru gwamnati sai a fatan ya gyara da a ce a rusa kungiyar saboda kuskuren shi kadai ai ina so ka gane ai ba wai kuskuren sa shi kadai ba ka fahimci maganar tawa ai shi ba shi kadai bane shi jagora ne na kungiya idan eh, jagororinta suka ɓaci to kungiya ta ɓaci fa na fahimci malam magana da nake wala wala in dai kungiya eh. jagororinta suka mai da ita cewa za ta zama kungiya ce ta neman matsayi da neman kusanci zuwa ga 'yan siyasa da neman abin duniya ƙungiyar ta fita daga layin gwagwarmayar karantar da aƙida ka gane idan wannan ƙungiya jagororinta suka sauke ta daga wannan layin to shikenan hukuncin da za a yi mata shine jama'a su nisance ta saboda ga inda jagororin suka saita ta ƙungiya zuwa abin da ba daidai ba sauran kawai su sauka sauran mabiya kawai su ce akwai na nan su sauka daga ƙungiyar ko eh, kuma jagororin su dawo da kungiyar su saita ta akan Qur'ani da hadisi da ijma'in ahlus sunna in ba haka ba saura su kuma su sauka kaji yanda abin yake to bara muna musu fatan da Allah ya sa su gyara kurakuran su Allah ya sa su yi kwana din su ne babban da nake faɗa malam kuskuren shi malam Kabiru Gombe wannan din wannan takamaiman kuskuren da wannan ne ma ba tare da shi eh ba na tare da ba wai shi ba ma hatta malaman da za su zo karatu suna bi eh, gefe eh. akan shafi aƙida da kuma wannan ƙabiya na cewa shirkiya da suke tare a cikin littattafan dalika wai ba a so a yi magana a kansu to wani na malaman wa Allah shi ne shida na ba na ma kunna su saurare su masha Allah na gan su na kwantace su amma a cikin barakallahu fik eh jazakallahu khairan muna godiya sosai muna godiya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akana makalla barka da waraka. Barka dai malam da muke magana. Ana magana da Lukman Balala daga nan daga cikin. Malam Luqman a gurguje mutane suna kan layi sosai. Bismillah Malam Luqman. Na na san dai abin da ake tattauna amma ban je wanci amsan da ka bada ba. Eh. Wato aka maka a social media na karo da clip din ina fara saurara saboda takaici wallahi na kasi. Eh baka iya karasawa ba. Wallahi abin ya bani takaici a ce kamar shi malam Kabiru Gombe bai an karaye da irin wannan hadarin irin wannan maganan ba. kana ma mutane raddi tana inkari ga aƙidansu kuma the same time kuma ka koma kaman kana musu talla har da cewa wai wani irin zakwakwarin malami mm. irin mutane masu masu masu tallan shirka ina ga magana irin su imamu maliku irin su kodar bin ya akan irin na bidan gaba ɗaya ma wanda ma irin ba ma sa kama shirka ma ɗan bida kawai ma ka ɗauke su gaba ɗayan su na cewa ba za a ɗauki ilimi a hannun su ba da sauransu amma kana tallata shi malami yanzu kamar kana cewa ne a koma a ɗauki ilimi a hannun shi wa'in nan masu ya ce yana cikin masu yada alkhairi a cikin al'umma to kaga kaga wayan biyu ne malam ai shine kai ka kashe baka karasa ji ba mu mun yi hakuri mun karasa ka san me faru <laughs> wato wato ɗayan biyu ne a nan malam ko dai ya zama kabiru gwamba bai san shi ba wanda kuma abu ne mai wahalar gaske idan ya zama bai san shi ba kuma ya zo yana yayansa har yana cewa yana yada alkhairi kaga ya zama shahadatu zur kenan Allah ya ce kuma wajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur na na mutumin da baka sani ba ka zo kana magana a kansa ka zo kana cewa yana yada alkhairi bayan baka san komai a kansa ba to kaga wannan yana da hatsari saboda wannan ayar ma tana cikin tana cikin layin ayoyin aikin hajji na'am daga cikin abin da mahajjaci zai nisanta shine qaular zur ka faɗi abin da baka da ilimi akai idan ka duba gwamba bai san munir koza cewa yana da cikin wato shaidanu masu yaɗa kafirci da zindiganci da ɗaurewa shirka da kafircin tijjaniya gaba ɗaya gindi ba idan bai san wannan ba ya kamata ya ɗauko shi yana yabo kaga bai kamata ba saboda bai san shi ba to mafi haɗari kuma ya zamana ya san shi ya san abin da yake yi kuma tare da haka ya ce me yaɗa alkhairi cikin al'umma to kaga duka abubuwan guda biyu ahlahu mamur gaskiya kaga duka suna da haɗari wallahu musta'an wallahi Allah Allah ya sa ya gane Allah ya sa su gyara amin amin malam muna godiya sosai kuma mutane abin da ba sani ba irin wannan masu ganin kama abubuwa sai su gana tattauna abu ba san muhimmanci wannan maganar da ake tattaunawa ba karama abu ne mai muhimmanci wallahi a kwarai da gaske akwai yara ne malam ya haƙuri akwai ban katse ka ba akwai yara sosai waɗanda aka nuna musu cewa in dai aka yi wa izala raddi to an rusa ahlus sunna a Najeriya gaba ɗaya na na na na wai izala izala ita ce ahlus sunna yanzu kabiru gombe da balalun su ne ahlus sunna da haka duk abin da za su yi duk barnar da za su yi cikin addini duk abin da za su cikin addini mu ja mu shiru mu rufa musu asiri sunan su ahlus sunna su ne ahlus sunna ah, ba za ka bari yi zama nan na ba zai yi ba waɗannan yara ne mahaukata waɗanda ba su da alaƙa yanzu cewa izala wani irin tarkace ne ma ba ta izala ne wallahi wannan bai mutum waɗannan yaran kaga bai kamata mu saurare su ba wani wani mahaukacin yaro ma daga cikin su yayi rubutu haka ɗazu nake gani aka turo min shi kuma cewa ake yi kabiru gwamba bai yi daidai ba amma kada matasa su sa baki ah, eh, shi kuma yaron eh, ina ji ina ji mun kusa girmansa da shekara goma yaro ne ƙarami eh. yaro ne karami nan cikin ɗaliban ilimi shi ya ce kabiru gwamba bai yi daidai ba amma matasan da yake nufi wai kada mu mu magana mu ta mu oh, ake jin tsoro maganar shi kuma ban sani ba shi an sa shi cikin dattijai kenan tunda shi ya ce kabiru gwamban bai yi daidai ba to shi ya gyara ne shi ya yi daidai ya yi amalin shi dattijai ne kenan yau ce amma matasan sun shiru <laughs> Allah Allah ba da lada a kan magana Allah ka da wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ya Allah barakallahu fikum da wa muke magana Ibrahim Umar Ibrahim Umar muna maraba da kai malam bismillah tsokaci na akan abin da nake so in ce na farko da ni ahlu sunna ne eh. wanda abin da yake abin da dogaro a wajena shine littafin Allah da suna manzana sallallahu alaihi wasallam da maganganu na salaf masha Allah Allahu akbar abu na abu na biyu kuma abin da ya faru eh so abu da ya faru wanda mu ba mu ji daɗin sa ba na'am ba don komai ba saboda kasantuwar mu ni a waje na, fahimta ta duk wanda yake da'awar dan zana ya dan uwana ne eh. saboda inda wani abu da muka rabu da shi to abin da muka rabu da shi sun fi yawa eh. shi ne dalilin da ya sa abin da ya faru ma ya mana ba da ba mu ji daɗi ba eh, malam umu <laughs> a nan ka ɗan ƙara ɗan haska abin saboda kada mutane su ɗauka kama wato in akwai wani abu da ya raba ku kama irgawa ake yi cewa abu ɗaya misali a cikin addini zai iya raba zai iya ma fitar da mutum daga addinin gaba ɗaya misali eh, akwai usul sannan akwai fuhu wannan bayanin nake so ka ɗan yawa to alhamdulillah to duk wanda yake da ayar izala eh so ni kusan gaskiya ban san da izala guda ɗaya wannan muka rabu da shi a usul eh to kaga duk wanda kawai ya kira kansa izala kuma usul ɗinsa na ahlus sunna ɗari bisa yawa to muna tare ka faɗa to kaga dan uwan mu cikin usul gaba ɗaya dan izala in ma kari za masa irin akan wannan suna saboda muna ganin jagororin ƙungiyar ta koma kan uh, khuta ikhwanul muslimin suna ta'awun da da da sufaye suna ta'awun da yan bid'a ina zuwa ya ce ina zuwa ya ce a wai ina baka misali ni a bangare ba dole to ba masha Allah to kana ji Su eh. ba mamaki za a iya samun wani dan zana ne kuma ba ma zana ne wanda yake da sunna misali a matsayin littafin Allah wanda ba ya jingina kansa da ita kalmar zara in ma'ana yana da danganta kansa da littafin ana da sunna ta manza Allah sallallahu alaihi da sanad to dole sai ta samu a cikin furu ko na da shi a wasu abubuwa to haka ba ma kallon irin waɗannan eh. musamman su yanzu abin da ya faru mu abin kallo a yanzu ba abin da ya faru wanda mu ɗalibai ilimi bai mana daɗi ba kwarai da gaske hmm. to amma wanda kuma abin ya faru da shi hmm. muna dubawa mu ga cewa ya yi wasu abubuwa na alkhairi musamman a ita tafiya ta zana wanda kusan ya yi abubuwa na da'awa wanda za a iya jinjina masa kuma wannan wurin ba ce ubangiji Allah ya sa dukkan wasu abubuwa da ya kuma sai saboda Allah ya karba masa ayyukansa. To a ƙarƙashin haka a ƙarƙashin haka eh. abin da ya yi faru a jiya ko da abu ne wanda bai mana daɗi ba to abin da za mu kalla abubuwan da ya yi na alkhairi wanda suka bayyana a gare mu na alkhairi ne da shi ya mu hukunci ba don komai ba saboda ko na lahira aka tafi ayi hukuncin da za a yi shi ne dama aiwu ake mutane. na mutane. Allah ya saka ma da alkhairi. Nan a nan. Ah, ba da karasa, ba da karasa. Ba hakuri mala Umar. To bari in na karasa sai ka ga ya gyara mana. To bismillah. Tunda mun haɗu da ta usul. To da haka yanzu da wani abu za ka yi na kuskure misali. ni a waje na kai dan uwana ne duk da na tana da abubuwa da yawa da na san ka sa abin mun saba da ni da kai mm. amma kuma har yanzu usul din mutum da ɗaya ne eh. to in za ka yi wasu abubuwa ko da ka yi abubuwa na kuskure bisa ga wannan jawabin bisa ga wannan jawabin da kai Allah ya kuskuren sa bane lokacin da za a gyara masa kuskuren sa lokacin da za a ce nan yayi ba daidai ba cewa a wannan lokaci kuma za a ambaci alkhairansa ba sharaɗi ba ne kama yana da dama suka faɗa dalilai da suka nuna haka in aka zo gyara wa mutum kuskure da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gyara kurakuran sahabbansa ka san ba wanda ya alkhairai kuma sahabban sallallahu alaihi wasallam amma sai a gyara kuskuren a ambacin da suka yi kuskuren kuma a faɗi yadda manzala ya musu inkari sallallahu alaihi wasallama ba fita daga addinin gabaki ɗaya komai yawan alkhairansa kuma a lokacin duk waɗannan alkhairai da suka gabata komai kyansu da yawan su a matsayin wato rusassu suke kuma ma ya yi ridda daga addini da haka ka ce mutum ya yi kaza ridda ne daga addini ka ce a'a a tuna ai da ya yi musuluncin kuma ya yi ƙoƙari abin da zan ce a nan shi ba ko abu bane don yana cikin usul sa zai kai ga kamar yadda ka ambaci ya rusa aikin mutum ga baki da yayi eh a'a ina maganar usul wannan kabiyar hmm, wannan kadiyar malamin hmm. yaban yan bid'a din hmm. nan min usul ahli sunna tarku tarku tarku yaban yan bid'a din daina yaban yan bid'a min usul sunna ko min usulihim min usulihim to kaga idan ya zama min usuli ahli sunna dan haka za ka kabiru gombe khalafa aslan min usuli ahli sunna eh shi ne abu kaji bayani na ba shine akan su kuma idan mutum ya hakuri idan mutum ya sanna wa asl min usuli ahli sunna mala umar har ya ana magana ne an asl min usuli ahli sunna eh, eh to ai misali shi ya hanyar karba yanzu misali zai iya karba ya gyara sani a gaba ya kiyaye ko da kuma yanzu bai fito ya ah, ya bayyana haka a fili ba bayanin malam umar yin bayanin eh. wajibi ne illa ladina hmm, hmm. wa bayyanu wa bayyanu